أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصتنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كما تأدونا وبسطت رزقنا وظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اجد أن الدين وغننا من الفقر يا كريم اللهم يا مطلع على السرائر والدمائر والهواجس والخوادر لا أعذب عنك شيء نسألك فيدة من فيدان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تكر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك وإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم وببابك واكفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبار لنا به يا خير الراشدين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تنزل جاهنا بالإكتار فاستر رزقك من غيرك واستعدل شرار خلقك وابتل بحمد من أعطانا وابتل بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمن ربي ربي لا تكلنا إلى أحد ربي رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد واجب أيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم حفظهم وحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da wannan abin nan darasi namu a cikin wannan sura wato suratu ali imran a jiya mun kwana ƙarshen aya ta 61 in ba kumanci ba inna haza lahuwa alƙasasul haka aya ta 62 nan za mu tashi da wannan darasi namu a wannan asabar wato goma ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai. Allah mana roƙonka Allah kai mana jagora, ka taimaka mana Allah kada mu yi aikin banza, Allah ka anshe ayyukanmu, Allah ka anshe badodinmu, kuma Allah ka ƙara mana imani, ka ƙara mana lahiya, ka warkar da mu daga dukkan ciruta wadda a cikin jikunkunanmu. ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro Allah ka sani Allah ka shiga tsakanin mu da su ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare biya da iyali da zuriya kuma kai mana muwafaka ka sa mu cikin wayanda kake yantawa a yau cikin wannan dare kamin sahi ka yanta uwayenmu da matayenmu su uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannanmu da kannai da ɗiya da iyali da zuriyarmu a ayyamu ta 62 alarama bismillah inna haza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم To, inna haza lalle wannan labari da ƙur'ani ya ba baso a game da halitta annabi Isa alaihi salatu wassalam lahuwar sulhaka shi ne labari wanda Allah gaskiya. allazi la shakka fihi wanda babu shakka ciki ne duk magana da ake idan qur'ani yayi magana to magana qur'ani ita gaskiya komai ake yi in dai qur'ani yayi magana abinda duk qur'ani ya faɗi gaskiya ne wa ma min ilahin babu wani abin bauta illallah sai Allah babu wani abin bauta sai Allah wa inna Allah lahu al aziz fi mulkihi lalle Allah shine mabawayi a cikin mulki ne alhakimu fi sunhi kuma mai hikima ga aiki ne ya Allah ya azizu ya hakim ka taimaka mana da izaka da hikima ka ka gafarta mana mu kanana da manya kuma 'yan kwamitin wannan aiki duk wanda baya da lahiya to Allah ka warkar da shi kuma ka warkar da bayan ka musulmi su a fahimta wallau fa'in tawallau in duk wannan bayani bai yi musu ba sun ka kau da kai anil imani daga imani ai a aradu anil imani sun ka kau da kai daga imani yumkinu an yarji abdamiru ilalladina jadiluna nabiya yana yiwa damiri cikin tawallau yakan dawo ga waɗanda ka Dali da annabi fi amri ga lamarin annabi isa wa yumkinu an yarji'a ila alladhina yasta'dimuna fataha biladir rumi kuma yana yiwa da mirin ya dawo zuwa ga munafikan nan na shekaran jiya wayanda sun ka ga annabi a waya fada cikin matsala sun ka hito sun ka ce Allah da manzo ne ba su musu alƙawarin komi ba sai karya to yana yiwa da mirin kuma ya koma gare su ya ce don haka in ya koma gare su wayanda ka ganin bai yawa a samu fatawa biladin rumi wa kisira da ƙasar kisira wa yamen da ƙasar yamen famaran nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kun san can da suka ce ba su yadda ba sai annabi Allah ya umarci annabi ya ce shi ya addu'a ya yi tabbatun su shi ya addu'a duk abin da musulmi ka so idan abin na da girma to ga Allah aka mai sai sai ya koma karami to Allah ka ƙara mana dawowa gare ka Allah ka ƙara mana mai da al'amari gare ka sun maja a tekista su sannan kistoshi ta zo yanzu lito barhina don ta zama ta kafa hujja burhani dalilai an addu'a sababin likulli shay'in cewa addu'a sanadiya ne ga kowane abu duk abin da ka kabiɗa idan dai Allah ya nuhe ka samu to yana aza ka ga addu'a addu'a sanadiyar samun wannan abin nan. mumkinin wanda ka yi wa kun sa amin akwai abin da bai yi wa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi to wannan kun ga duk hanyar da za ka bi ba shi yiwa a gafarta mu mushriki ba shi yiwa to da haka yace ce abin nan mumkinin abin da ka yi wa wanda Allah bai ci bai yi ba to komi na na ka yi addu'a in dai kana so ne ka yi addu'a kana iya samu ne duniyar nan da kun ka gani ba komi ba ne hafizar asali bai yi boko ba kowane yi kuma ya zama shugaban kasa kuma duk duniya babu wanda yahudawa ka tsoro kamar zai lokaci ne kuma ko boko bai yi ba boko kowane iri bai yi ba manomi na amma da an kani ya zama shugaban kasa da addu'a ce sai ya zo ya zama shugaban ƙasa babu abin da adda girma ga Allah duk abin da kake so ka roke shi ko zina na kaka so ka roke shi babu abin da adda girma rai, wanda kaka zaton cewa in ka roƙai ba zai baka ba babu abin da adda girma gare shi amma al'akazi bila asbabi kuma ka yi addu'a ka rike hanyoyin da shari'a ta ce a riƙa wallahu a'lam wa inna allaha alimun bil mufsidin lalle Allah masani na da baban da ta bai jazihim don haka zai saka musu wa bihi wad'u zahir mawdi'a al munir thumma raja'a ila radd shubhat al ukhra sannan ya dawo zuwa ga radd shubha al ukhra wasu shubuhi kuma allati huwa mawdu'u sura wanda tura shubha shine abinda sura take koyarwa to yanzu sura za ta dawo ga aikinta kuma na tura shi ba saboda haka Allah ya ce kul ya ahlal kitab qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تقول Kul ya ahalar kitaba ka ce ya ahalar kitaba a Yahudu wan Nasara wato Yahudawa da Nasara. ta'alau ku taho ila kalimatin ku taho mu haɗu da mu da ku zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wadda za ta daidaita tsakanin mu sawa'in wato masdar bi ma'ana mustawna amruha bainana al'amarinta wato yana daidaitawa tsakanin mu wa bainakum da tsakanin mu da bainakum tsakanin ku hiya wato ita ce Allah na abu da illallah wato kada mabauta kowa sai Allah duk abin da ake ce mabauta to kada mu yi shiga kowa in ba Allah ba wato tauhidi Allah na abu da illallah kada mabauta kowa sai Allah wala shirka bihi shay'a kada mu haɗa shi da kowa ga ibada wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashe musu su sashe abin bauta kuma bayan Allah kama ita hassumul akhbar war ruhban kama wada ku yahuda kun karike akhbar su nasara sun karike ruhban masu ibada akhbaru malamai lamma nazala lokacin da wannan aya ta sauka wato akwai wani abin na babban mutum a cikin yahudawa ana ce mai adibin khatim ala adibin khatim Makonna nana abu duhun ya rasulallah sai adiyu ya ce ya rasulallah muwa ba mu bautawa a kabar malamanmu kun ba mu bautawa ruhuban masu ibadanmu mu ba bauta musu muke yi ba Allah muke bautawa wato yana so ya bayyana ma annabi wa da ya yace ba haka nan na ba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mai alaysa kanu yuhallilun ashe su wa'annan habaru ba su halitta muku wani abu da Allah ya haramta wa na lakum ashe ba su haramta muku wasu abubuwa da Allah ya halitta wata ku zo na bi kaulin kuma ku karbi magana su ku dauki abin nan haramun ne bayan Allah ya halitta shi ku dauki abin nan halal ne bayan Allah ya haramta shi ba ayin haka nan kala na'am sai abi yace ana yi قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك sai annabi ya ce aito shi ne bautar ai wannan shi ne bautar saboda aka kada ka bari kowa ya halitta maka abin da Allah ya haramta ma ko ya ce ya halitta to kakka halitta shi kakka ce dokar kasa ta halitta a shagiya kakka sha kakka ce dokar kasa ta hana a yi shaki ta halitta a yi shaki kakka ka, a hana shari'ar Allah ta hana in Allah ya hana abu ko doka ƙasa ta halitta shi to bai halitta ba in ta iyaka wannan magana kenan kuna da kala babu arbabin turki wato anan sashen shugabannin ɗariƙoƙi sun shigo ai zuwa mata turkin matasawwafa ai jagororin ɗariƙoƙin sufayi mina mashayikh na shehunai alladhina yakhtaruna ahkaman wa shurutan wayanda ke kakkaga hukunce-hukunce da sharuɗa laisa bi kitabin layi, sharuɗa da hukunce-hukuncen da babu ta cikin ƙura'anin Allah wala fi sunnati rasulihi babu ta cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma su taho da sharuɗan nan da Allah bai ce ba manzo bai ce ba wa yalzimuna atba'ahum ittiba'aha su lizamta mun mabiyansu bin wa'annan dokoki da sharuɗa wa hum bidhalika qad dallu kun ga da wannan wa'annan shehunan sun bace wa adallu kuma sun batar da mutane wa khalabu nassal qur'ani kuma sun saba ma qur'ani al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na kammala muku addinin ku wa atamamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yarda musulunci ya zama addinin wa hamalu al-wilaya ala nubuwa sun ka dauki walici aka annabci ya an ce mutum waliyi na su dauka cewa shi yana iya kawo halal yana iya kawo haram alhali shi ma annabi ba shi na ka kawo ba Allah na ka aiko shi suka ce to waliyi ma matsayin annabi yake wa farraku al'umma sun ka raba kan al'umma al-islamiyya ta musulunci wa ma balu bi qawli ta'ala ba su damu da maganar da Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum lalle wa'annan da sun kararraba addinin su wa kanu shi'an sun zan jama'a jama'a lasta minhum fi shay'in kai manzo Allah baka cikin su da komi wa amatu ala ilma sun ka kashe ilmi bil jahali da jahilci suka ce wato karatu bai da muhimmanci abin nan sun ka dawo sun ka walakantar da karatu sun ka ɗauki walici wato nabina sai a yi taro a naɗa mutum shi kenan ko bai san komi ba baba ne ya mutu an naɗa shi ya gadi walici abin ilimi ya gadai kuma bai yi karatu ba wanga sun kashe ilimi da abin nan da jahilci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma la tuhlikna ya Allah kada ka halaka mu bima fa'ala subha'u da abin da jahilai suke yi daga cikin mu wa in idan sun kau da kai a aradu an tauhidi sun kau da kai ga tauhidi to fa qulu antum lahum ku musulmi ku ce masu ahli kitabi ishadu ku shaida bi anna muslimuna mu musulmai ne ay muwahhiduna mu mun miƙa waya ga Allah mun kadaita shi lima abin da lamma lazimat kumul hujja lokacin da hujja ta lazimce ku ba ku ba da ansa ba to fa'atarifu to fa'atarifu ku yi bi anna muslimuna dunakum ku yadda cewa mu ne musulmi ba ku ba kun ga yadda aka yi raddin wannan shuba kenan to Allah ka kare mu ya ala kitab ya ahla kitab lima tuhar يبدون في إبراهيم لم تعادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ومن الشبهات دقت كي شبهه akwai da'awar yahudi fi ibrahim da'awar da yahudawa ke game da annabi ibrahim nanu ala dinihi suna cewa mu bisa ga addinin ibrahim muke kuma alhali ga shi ba su bautar allah kuma suna cewa ga addinin ibrahim suke wa wannan nasara zalika da da'awar da nasara ka yi ga wannan suna cewa su ko bisa ga addinin isa suke kuma ba su bi annabi isan ba to qala Allah ta'ala sai Allah ya ce don shi masu raddi ya ala kitab ya ku ala kitab shillimatu na fi ibrahim shin dan me kuke husuma ga sha'anin ibrahim bi ku kuna cewa wai annahu ala dinikum shi bisa ga addinin ku yake alhali wa ma unzilatit tawratu wal injilu ba a saukar da taura da injila ba illa min ba'di sai bayan ibrahim bayna taura da injila wanda kuke addini da su sadda aka saukar da su ba a saukar da su ba illa min ba'di sai bayan ibrahim bayna da zamanin tawilin da zamani mai tsawo ibrahim ya tafi wa ba'da nuzulihima hada tatil yahudiyyatu wan nasraniyya bayan an saukar da attaura da injila sannan yahudanci da nasaranci suka faru bayan ibrahim baina to don me za ku cewa addini ne ta in mutum ya mutu yana addini na bayan ya mutu yana dawowa na yi addinin wasu ba zai dawo ba a falata ake nuna budala na kaulikum shin ku ba ku yin hankali ga lalacewa magana ku

والله يعلم وأنتم لا تعلمون يتي ها أنتم واتو أمنا ها للتنبيه أنتم مبتدا أي يا هؤلاء يا قوة والخبر واتو خبر وأبنا أنتم أهاجستم wato ga ku ya ku waɗanga an ku kun yi jayayya bi malakun mai ilmin ga abin da kuke da sani da shi kun duk wanda adda gaddama tun yana yin gaddama ga abin da ya sani sai ya yi gaddama wata rana ga abin da bai sani saboda haka tun suna jayayya ga abin da suka dan iya ba da wani dalili har sun ka kai ga jayayya da abin da ba su ba da dalili ko wani iri don ibrahim nan. da annabawan da za a ambata baya gare duk ba su nan lokacin da yahudanci da nasaranci suka faru saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce to ga ku kun jayayya fi malakun bi ilmin ga abin da kuke da ilimi da shi min amrin Musa wa Isa na al'amarin Musa da Isa wa za'anuku annakum ala ma da cewa da kun kai kuna nan bisa ga addinin su to bale mutahajjun to dan me kuke jayayya fi ma laysa lakum bi ilmin ga abin da ba ku da ilimi min sha'an Ibrahim kun jayayya annabi musa in kuna da ilimi gare tun da addinin ku ne ku nasara a ku yahudu annabi isa kuma addinin ku ne ku nasara to fali mahajjatun fi ma laysa lakum bi ilmun dan me kuka jayayya ga abinda da ba ku da ilimi min sha'ani ibrahim sha'ani ibrahim wallahu ya alama sha'anahu allah shi ya san sha'anin annabi ibrahim wa antum la ta'lamuna ku ba ku san sha'ani ne ba kala ta'ala tabra'atan li ibrahim Allah ya ce don ya kubutar da ibrahim wa isbatan lil haqi domin kuma tabbatarwa ga gaskiya wa izalata li shubhatin fi zalika da gusar da shubha su a cikin wannan Ibrahim ya إبراهيم يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين To Allah ya ce shi ba Ibrahim ma kane Ibrahim Yahudi to Ibrahim ba ba Yahudi ba ne. Yahuda ku ba cewa Ibrahim ba Yahudi ne. Annabi Ibrahim alaihi salamu ba ba Yahudi ba ne. wala nasaraniyan kuma ba ba nasari ba nasarawa nasarawa wato kiristoci ko cewa annabi ibrahim ba nasari ne ba ba nasari ba ne walakin kana hanifan sai dai shi mutum na wanda ya karkata zuwa ga allah ila an al'adiyana kulle ya karkata daga addini duka ya bar su ila dina kaimi zuwa ga addini madaidaici mai kima kuma musulman, ibrahim musulmina baba yahudi ba ne, ibrahim musulmina baba nasari ba ne, musulman? ai muwahida mai tauhidi ne alamin lati eh, tauhidi bisa ga addinin tauhidi yake wala istislamu li hukumin lahi da kuma yana bisa ga addinin mikawa da yarda da hukuncin Allah wa ma kana mushriki na kuma ibrahim bai cikin mushrikai kun ga wannan don wanka da jirwaye na aka wa mushrikai wato al wannan tsara, da bi annahum mushrikuna cewa su mushrikai ne shi Ibrahim baya cikin mushrikai duk kaulayen da sun kace Uzairu ibn Allah cewa da sun kai Uzairu dan Allah ne to sun yi shirka da Allah wal masihu ibn Allah cewa da nasara sun kai al masihu dan Allah na shi ma shirka ne da Allah warada abin na ya waraddun kuma raddi ne ala mushriki ne ga mushrikai fi idda'a abin nan fi idda'in a cikin da'awar da suka yi annahu alamin lati ibrahim cewa su suna bisa ga addinin ibrahim Allah ya ce to ibrahim ba mushriki na ba ibrahim ba ya cikin addinin mushrikai kuma a shi ibrahim mutum na musulmi kuma ku yahudu wan nasara wal mushriki na ba ku tare da ibrahim shi ibrahim ga mutane ne inna aulan nasi bi ibrahim inna aulan nasi bi ibrahim للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين to inna aulan nasi lalle wanda ya kowa cancanta cikin mutane ai aha kohon wanda ya cancanta bi ibrahim da zama mutumin da abisa ga addinin ibrahim ko dan uwan annabi ibrahim lallabi na taba bi zamani duk mutanen da suka bi shi a zamani ne to su sun kai kowa cancanta a ce musu mutanen ibrahim wa wa hadha nabiyyu da wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana cikin wanda sun ka cancanta a ce musu mutane Ibrahim yi muwafaqati bil imani sahih dan yayi muwafaqa da Ibrahim a cikin imani sahihi wato ingantacce wa a kasar shar'i kuma da cikin mai yawan shari'a Ibrahim yayi muwafaqa da shi'a walladina amanu min ummati da wa'an gada sun kai imani cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hum to wadanga su ya kamata gare su an ya su ka cewa nanu ala dini ala dini mu muna bisa ga dinin Ibrahim la antum ba ku ba wan nasara wato wa wallahu waliyul mu'minina Allah shine majibincin bayi mu'minai aina tiruhum wa hafiruhum shi zai taimake su ya kare su wato qur'ani yana da irin wannan al'ada wato yahuda na cewa suna an mutane ibrahim Allah ya ce a'a annabi muhammad da mutane ne su sun kai cancanta da su akwai wani abu da ya faru ga matar annabi sallallahu alaihi wasallam safiya ya asalinta ba yahudiya ce ga kabila amma musulma ce to bayan an tafi yaƙi an kamo ta sai annabi ya aure ta bayan ta musulunta annabi ya aure ta bisa ga hanya kame a kawo gida to wata rana sai sun kai fada da matar annabi hafsatu sai hamsu ta ce ke da a ɗiyabba yahudi to ɗiyabba yahudin ta ga asali saboda aka ba ta da ansa da za ta cewa sai ta shiga ɗaka tana ta kuka azan allah yana ziyarar mata nai bayan la'asar ko da ya zo ya yi sallama bai ji an ansa mai ba sai ya matso kusa sai ya ji ta cikin ɗaki take ba ta ji sallama ba kuka take yi ya ce mata wata bata ta ce kalalle hamsatu binti yahudiyya hamsatu ta ce minta yabba yahudiyya miki shi na nika kuka sai annabi ya ce ba da yabba yahudiyya kike ba ubanki annabi musa kana abin dan uwan ubanki annabi haruna mijinki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima tabqaru yake hafsatu to da me hafsat take alfahari zuwa gare ki ni da ta miki alfahari ita mijinta daya annabi ke ko ubanki da dan uwan ubanki da annaba na ko mijin ki, annabi to kun ga irin wannan shine qur'ani yayi anan to annabi shi ma ya saba da yin irin wannan a cikin kabila wadda aka wanda ya musulunta ciki in akwai wani musulmi tatacce ciki to gare aka jingina shi a ce ɗan gidan wani ba a jingina shi ga uban nan nashi ba yahudi ba a jingina shi ga shi yasa annabi bai jingina ta ga ubanta ba sai jingina ta ga ubanta na harko suna ne annabi musa dan uwa ne suna ne haruna to wannan haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam don gaɗarawa da sanyayawa ga zukatan mabiya ne Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani kuma ya ƙara mana tsoro ne wa mana shubahati daga cikin shubha akwai tafsirul yahudu wan nasara bi dinin bisharar da yahuda da nasara kai ga addinin su wata hallin Nasi suna kawata wa mutane wani abu ma yadullu na yadulluna bihi abinda suke so su batar da mutane da shiya kama da al yahudu ma'adan kamar wadda yahuda sun kace ma'azu wa huzaifa wa ammaran da ma'azu da huzaifa da ammaru ila dinin zuwa ga addininsu kun san wannan abuna mai damuwa kana musulmi arna su to su dora kiran ka ga addininsu wato kama sun ga ka lalace kenan kana iya bin su qala ta'ala ta min al-ijtirari sai Allah ya ce yana mai tsoratarwa min al-ijtirari bihim daga ruduwa da su ya ce wadda ɗa'ifatun wadda ɗa'ifatun عن الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وتدعي فتهم وسجماعة سيبوي من أهل الكتاب سجن أهل الكتاب sun yi gurin wato lauya na kwanda sun samu iko su bashe ku Allah ya ce tun da kun rike gaskiya wa ma ya illa an fusahu ba su batar da kowa sai kawunansu li'anna isma idlalihim alaihim dan zunubin fatawarsu gare su zai dawo wal mu'minuna la yati'una fihi mu'minai ba su yin da'a ga wannan wato shi mu'mini Dowa da al'amari ya kasance ya san kahiri kahiri na bai yarda da shi balle har ya bi shi in ka ga mutum ya dawo har ya yadda da kahiri yana faɗin ai ma ya yi musulmi abin da ya sa musulmin baki na kahiri na da zuciya ta yarda ta da kafirci shi yasa yaka son ya ce kafirci ya yi musulunci amma shi ya yarda da wannan su musulmi ba su yarda da kafirci ya yi musulunci ba ba su yarda da musulmi kahiri ya yi shi ba dukkan ji musulmi na faɗin dukkan ji mutum na faɗin kahiri ya yi musulmi to kahiri na amma ba a sani ba faɗi na yake don a sani ba a sani ba faɗi na yake don a sani ku kama bakin ku ku san irin magana da kuke yi Allah ya taimake mu ya ala kitab ya ahlal kitab lima tafuruna bi ayati llahi wa antum taj'alun ya ala kitab ya ku ala kitab shin lima takfuruna bi ayati llahi shin dan me kuka kafirce ma Allah na alqur'ani wai shin ba ku gane qur'ani ne ba don me kuka kabe ce ma'ayoyin ƙur'ani wato abin nan la'anna da'awa ta kullum mumini na bihi an yi ruku. domin da'awar da kuke yi ga muminai wa'anda suka yi imani a limomini na bihi ga wa'anda suka yi imani da ƙur'ani kiran da kuka yi musu kuna cewa an yi ruku su baro alƙur'ani liya da kuludi na don su dawo su shiga addinin to ai wannan magana da kuke takazibun lil ayati ƙaryatawa ne ga ayoyi allati anzalaha alaihi wadda Allah ya sauka gare shi wa antum tashhaduna kuma kun shaida fa ai masana kuke kun wasani qur'ani gaskiya ne to dan me kuka kiran mutane su bar shi yahudanci ne ka san musulunci gaskiya na ka ɗora kiran mutane su bar shi ka san musulunci ya ce musulmi yan musulmi na ka dawo kana kiran musulmi su bar ɗan su dawo ga wani yahudanci na tun da ka san Allah shi ya ce ‘yan ne don me za ka ce mutum ya bar ɗan ne ya bi ɗan uwan shaidan don me za ka ce wannan baka kyauta ma kanka kuma yana ganin kawa baka gane ba sai ka yi ta kasuwa baka samu abinci ba takwan sannan za ka gane ya husata da abin da kake yi ba baka ƙara ganewa ba sai ya hana maka abinci kuma ya baka rashin lahiya ya hana maka kuɗin magani ana cikin haka in baka gyara ba ku yi faɗa da matarka ta yi duk daban maka ɗaya ba ka iya ci da kanka ba ka da lahiya ba ka iya sai makanka magani matarka ta ta hiyarta a yi a wuce wannan cikin wannan hali yana iya kore iska ya ɗebe kwanan ɗakinka to saboda haka duk ga abubuwa ne faɗa Allah na iya yin waɗanda sun kahi su ga wanda ya saba ku kula da wannan da kyawu in kun ka gane kun saba mai ku yi sauri ku dawo Allah ya taimake mu ya ala kitab ya Waɗanne Jafil da Sani da Sunna Ya halarci ta ya fi manyan malamai. Lima talabijin suna haka don me kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya bilbaɗin da ƙarya. ai tukhallidunahu bil batil ƙarya kuna garwaya ta da gaskiya ku ga mai wuri guda bit taharif ku karkatar da abin da kuke so wata ruwiru ku kawatar da abin da kuke so don duk lokacin da kaga mutum yana tattaro gaskiya ya ga mota da ƙarya ya ga mai wuri guda gaskiya ta yi son ya basuwa idan kaga ɗan kasuwa yana gama kaya masu kyau da waɗanda ba su da kyau to mara kyan nan suna ya ka sanya fasuwa sai a ga a wadun mai kyau na kun ga ya ɓoye ƙaryar ba son na ya kai a gane mara kyau mara kyau na ba son na ya kai ya ɓoye gaskiyar to ɗabi'un yahudawa na ko a wajen kasuwancin kuku bayan haka na aikin yahudawa na kuke yi haka suke yi kuna jin Allah na cewa don me suke ɗan ya karya da gaskiya wa taktumuna al-haqa ku oye gaskiya na atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa antum tashhaduna annahu haqqun kuma kun sa annabi gaskiya ne kun ga nan fustira shahadatu bil ilmi an fassara shahada da ilmi wa antum tashhaduna ay wa antum ta'lamun li'anna al-khabrul qati' dan labari ne tabbatacce mai yanke jayayya wa yalzamuha al-ilmu saboda haka ilimi ya lizimce ta to Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa Batikal, ulama alimna min hawa ma lam alam. muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta buƙatocinmu na alheri ƙanana da manya Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba sanannu da wayanda ba mu sani ba kai mana kariya gare su ka kare mu ka kare mu ka shirya ɗaya ka shirya mataye ka kare su ka kiyaye su ka shirya zuriya baki ɗaya kuma Allah ka sa mu cikin wayanda zaka yanta yau din nan kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin Thank you. Eh, wato an ce akwai masu aje takalmi bisa ga gehen jalas ɗin nan to ba a ajiya kun san in ba kuma ce ba na taba ba da wata sanawa nan na ce yan agaji su diba nan duk takalmin da sun ka gani gehen jalas ɗin nan su da kai kuma kasu ba mai shishi su aje mai shi sai na ce a kawo na haka wanda zai ya koma aji takalmi ne nan ya shirya ma koma a gida ƙasa kuna ji ko yan agaji ku ɗauko takalmin nan ku aje min su kuma ku sani tambaya su zan yi don kun ka ba mai abu abi ne ban sani ba da na tambaya ba a kawo ba sai in kai mutum ga shugaban ya agaji in ji a mai hukunci daga yau kada kowa ya koma aza takalmi ne bisa wurin masu wankin galatin nan sun ci takalmin nan sun fara ɓata galatin kama wadda suka faɗa Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da mu da ku baki ɗaya wa alaikum assalam wa alaikum assalam eh, mutum ya ce ni liman ya ce liman ya ce muhammadun rasulullah kamar cikin sallah eh, in dai ba wurin da an ka ci gawa da za a ciya ba duk inda an ka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana da damar ka yi mai salati kowane hali kace kana iya mai salati amma ga kiran sallah shi na annabi ya ci gawa da mai kiran sallah bai cewa wanda ka bi ne kuma ya wa da mai kiran sallah ta sha nan babu kai amma dai in ba nan ba ko ina ka ji an ambaci manzan Allah ko kana tayya ko kana zaune ko kana sallah to ka ce sallallahu alaihi wasallam babu abin da za ka yi eh, babu abin da za ka yi sami Allah wa liman cikin sallah yake in mutum ya sa abin da bai cikin sallah ya kawo shi sai a ce ya yi magana ta wajen sallah amma mai Allah liman hamidahu cikin sallah yi ba ka da kauliya ba ka da ba'adiyya wa bai kyauta maka ne ba mutum yana makaranta sai yabban makaranta ya kama bida kuɗi don ya taimaki ƙanne ne ai idan ya rike hanyar makaranta ita ce hanyar da za ka taimaki kannanka babu wata hanya kamar makaranta ga taimakawa mutum ya taimaki kai ya taimaki wasu don malamin da ka gani inda za ka bincika tarihi ne ka ji wanda yake tasowa ce wasu duk za ka ji cikin wahala sun ka taso amma yanzu ka ga wanda Allah ya maishe su saboda ka ka ci gaba da karatu kuma kana neman kuɗi ka yi karatu ka yi neman kuɗi allah ka ba su ba ɗa da yawa ka ba da kuɗi ba allah ka bai ni ce so wa alaikum assalam kana zama wani wuri wani lokaci? to to sai ka yi ta da su haka gano su domin dukiyar wani ba a raba ta kuma ba a kyauta da ita har sai an yi da dati in ba a gane ba a wannan wurin da ake to sai a sai a iske sarkin garin sai a yi mai bayani sai a ba shi kuɗin ya biɗi kowane na adda kuɗin sai ya bashi ko yan mina dai sarkin garin shi zai bide su kai ka bide su baka samu wato hukuma ita taka bide su eh, kai talaka ba ka iya aikin hukuma wa kuma assalam ya sai eh kai ba bai da haƙƙi ga naira dubu shi da lali don kai ba kai kasa shi aiki ba e ga doka wanda ka sa aiki za ka biya shi wanda ba ka sa shi aiki ba ba za ka biya shi ba don ba ka sa shi ba wanda ya sa shi ka biya ne kowane na ya sa shi ya sai so a mai dabba to shi ka biya ne ai shi dullali an san biyu da ya kai wanda ya sa shi aiki ya biya shi wanda bai sa shi ba kuma ya ce ya biya shi ai shi yasa cikin kitabar kaba'ir ana littahi yan wuta an kace wadda lali an kace cikin yan wuta da dillali ai shi ɗaya na yasa cikin kitabar kaba'ir kun ka dillali cikin yan wuta saboda yana an sa ga wanda bai sa shi aiki ba amma in ya tsaya ga wanda ya sa shi ya faɗa mai ka idan muka sai da dabba wadda ta kai naira dubu goma to naira dubu aka ba mu ya ce na yadda to sai suwa ne to in ya sai suwa sai ya biya shi amma shi mai sayi bai sa abdullali aiki ba don haka shi bai biya an sannan da ya kai ga wanda an mai sai shi ya sa kun ga cikin kitabul kaba'iri an jero jerin yan wuta an kace wadda dullali duk dullalin ne bai an sabbi ba dan wuta na ba to wannan gyarawa akai amma duk dillalin da ka an biyu ya ansa ga wanda ya sai ya an saga wanda ya sai suwa ma to dillalin nan dan wuta nan duk dillali wanda ka ansa ga wanda ya tashi aiki ya yi jinga da wanda ya tashi aiki biya shi ya tsaya nan ga wanda ya tashi to ba dan wuta na ba sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ya Allah muna roƙonka ka taimaka mana ya Allah muna roƙonka ka ƙarfafa mu ya Allah muna roƙonka ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah muna roƙonka ka shirya mu ya Allah muna roƙonka ka shirya mana matayenmu ya Allah muna roƙonka ka warkar da su ya Allah muna roƙonka ka shirya mana diya waɗanda ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah muna roƙonka ka shirya su ka tsare mana su ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah muna roƙonka da asma'i kalansu na dukkan bayinka musulmi ya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma bayinka musulmi yare da maya maza da mata wayanda an kai da wayanda za a yi na musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninmu ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta mana baki daya muna roƙonka Allah ka ya ma bayinka musulmi ko ina suke damuwa kowace iri ka gusan mana da ita ka gusar da ita daga bayinka musulmi mu dinga da muke nan muna roƙonka Allah ka warkar da mu daga daga ciwo kowane iri bayan ka bayan Allah musulmi musamman 'yan kwamitin wannan aiki duk wanda bai da laya cikin su Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da mu baki daya ka ya mana ka ya ma kasar mu Najeriya ka ya ma arewacin kasar mu, ka ya ma jihar mu, ka ya ma garin nan namu da ƙauyuka ne dare da rana Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah dare da rana Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu ka kare almusira da mutanenta dare da rana ka ba almusira kariya da tsaronka ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka daidaita mu Allah ka tosaya mana ka taimaka mana ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun ne da masallatayyanmu wuraren zama da wuraren ayyukan mu ka kare aljanna ko ka ba mu firdausul da ka ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayenmu to ta ya mana dukan muka ba mu aljanna firdausul ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka muna roƙonka Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro ka shirya matasa ka ƙara musu imani da lahiya matasa waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da suwa matasa wanda adda lahiya ka ƙara musu imani ka ƙara musu lahiya raba su da shaye-shaye da shaƙe-shaƙe da sauran mai abun ɗabi'u da halaye mu duka ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم Wa وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسأل نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين